Shugaban Amurka Barack Obama ya yi kira ga Amurkawa kada su kyale yaƙi da ƙasar take yi da ta'addanci ya zama sanadin rarrabuwar kawunan Amurkawa ya zama tamkar Amurka tana yaƙi ne da addinin Islama. Shugaban ya bayyana haka ne a jawabin da ya yi wa Amurkawa daga ofishinsa da ake kira Oval Office a daren jiya Lahadi dangane da harin da wasu mutane biyu mace da mijinta Sayyid Faruk da Tashfin Malik suka kai wa wata cibiyar horas da nakasassu a garin San Bernardino jihar California suka kashe mutane goma sha hudu suka jikkata wasu da dama ranar laraba da ta wuce shi da Said Faruk wurin aikinsa ne. Mr. Obama ya ce waɗannan mutane biyu bisa dukkan alamu sun bauɗe hanya suka zama tsageru suka rungumi gurɓataccen fassarar addinin musulunci cewa tilas ne musulmi su yaƙi Amurka da ƙasashen yammacin duniya. Ya ce wannan hari ta'addanci ne. Zuwa yanzu dai Mr. Obama ya ce ba a sani ba ko maharan suna bin umarni ne daga wata kungiyar ta'addancin ƙetare ko kuma ɓangare ne na wata maƙarƙashiya daga nan cikin gida. Mr. Obama ya ci gaba da cewa. ISIL does not speak for Islam. They are thugs and killers, part of a cult of death. And they account for a tiny fraction of a more than a billion Muslims around the world. Shugaba Obama ya ce ISIL ba wakiliya ba ce kuma ba ta magana ko aiki da yawun addinin Islama. Ya ce wannan gungun 'yan iska ne makasa suka rungumi kisa gadan-gadan. Kuma su wasu 'yan tsiraru ne daga ɗimbin musulmi waɗanda yawansu ya haura miliyan dubu ɗari a faɗin duniya. Cikinsu har da miliyoyin musulmi 'yan Amurka waɗanda ba su amince ba ko kaɗan da abin da ISIL ko ISIS take yi. ya ce idan har za a samu nasara wajen kawar da waɗannan tsagera to tilas ne amurka ta haɗa kai da al'ummar musulmi a nan cikin gida da kuma ƙasashen waje da kuma ƙasashen da galibin al'ummar su musulmi ne That does not mean denying the fact that an extremist ideology has spread within some Muslim communities. There's a real problem that Muslims must confront without excuse. Muslim leaders here and around the globe have to continue working with us to decisively and unequivocally Duk da haka Mr. Obama ya ce wannan ba yana nufin cewa babu damuwa tsakanin al'ummar musulmi inda irin waɗannan agidoji na tsatsauran ra'ayi suke yaduwa. Yake tilas ne shugabannin addinin Islama a nan Amurka da na ƙasashen waje su yi aiki tare da mu. haikan wajen fitowa ƙarara su amincewa da irin wannan tunani da aƙidar gaba ko ƙiyayya da ƙungiyoyi kamar ISIL da al suke yadawa. Bugu da ƙari ya ce ba wai shugabanni su yi magana kan tarzoma ba kurum, amma har da yaƙar irin fassarar da suka saba musulunci na ƙyama da ƙin zaman lumana da waɗanda ba musulmi ba da kuma ganin ima da mutunta bil'adama. But just as it is the responsibility of Muslims around the world to root out misguided ideas that lead to radicalization, it is the responsibility of all Americans, of every faith, to reject discrimination. It is our responsibility to reject religious tests on who we admit into this country. Shugaba Obama ya ce kamar yadda ya zama wajibi ko hakkin musulmi a faɗin duniya su zaƙulo kuma su yaƙi aƙidoji da suke kaiwa ga wasu mabiya addinin suke zama tsagera, hakkin kowane ɗan Amurka ne daga kowane addini ya kaucewa nuna bambanci. Hakkinmu ne mu cewa da auna addinin mutum kamin a ƙyale shi shigo Amurka. Hakkinmu ne mu cewa da shawarwarin cewa a nuna musulmi ‘yan Amurka bambanci. Mr. Obama ya ce domin idan muka kama wannan hanya to mun bata ko kuma ba za mu samu nasara ba. Bayan bayanai da yi kan matakai, bayan da yi bayani kan matakai na ganin bayan ƙungiyar ƙungiyoyi kamar ISIL da Amurka da ƙawayenta suke ɗauka, shugaban na Amurka ya shawarci Amurkawa cewa ba manufa ba ce mai kyau Amurka ta tura sojojin ƙasa masu yawa zuwa fagen daga a Iraki da Siriya. domin irin matakai da ISIS take so ne domin ta yi amfani da hakan wajen jawo hankalin mutane su shigo sahunta kuma a kwashe shekara da shekaru ana ɗauki ba daɗi ana kashe sojojin Amurka a ƙetare.